الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحد الفاصل الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سينا شيء للشيخ ابن عثيمين رأي آخر Sheikh Ibn عثيمين الله ya رحمه yana da wata ra'ayi daban kan takalidi wa huwa jawaz at-taqlid hatta fi usul ad-din wato shine halaccin yin takalidi hatta cikin abin da ya shafi usul din wato aqida a wajen ya halatta mutum yayi takalidi hatta fil aqida qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama واشترط بعضهم لجواز التقليد وتساشن سو sun sharɗanta ga halaccin takalidi nam fiha Allah ta kuna matsala Allah ta kuna matsala fi min usuluddin kada matsalan ya kasance daga cikin aqida usuluddin an gane ko baya halatta a wajen wasu kai takalidi a cikin usuluddin musamman yan asha'ira yan asha'ira suna da fahimtar cewa takalidi ma kafirci ne an gane in dai yi taqlidi a cikin usuluddin ka yarda duk da ba dukan asha'ira ba an gane ku wasu daga cikin asha'ira amma wasu suna ganin cewa in an ce duk da ya yi taqlidi a babin akira ya yi ridda to kenan da wannan kenan mafi yawan mutane ma gama garin mutane ma kafirai ne kenan akwai ainihin awam da yawa wanda ba su da ilimin da za su iya kafa dalili akan ainihin akidansu shi musulmi ne ga irin aƙidun shi to ka kawo hujjoji zai iya kawo to kenan za a kafirta shi kenan an gane to wannan matsala matsala ce wanda malamai sun buga a kanta, amma abin da ya fi sauki shine magana usaimin ana yin takalidi hatta fi usulitin na'am allati yajibu itiqadaha wato wanda yake wajaba a kudirce shi na'am li'anna al-aqaid yajibul jazam suka ce domin lalle aqidu yana wajaba ayi jazam ayi yanke a kanta wattaqalidu innama yufidu dhann cewa shi taqalidi yana amfanar da azzannu rajih ne kawai taqalidi na amfanar da zato ne wa inna zanna la yughni min al shay'a ko to na warraji warraji anna zalika laysa bi shartin li umumi qawlihi ta'ala eh sheku samin ki cewa abin da ya farin jaye wannan ba sharadi bane a ce dole ne wato a cikin usulun din sai mutum ya yi jazam sai mutum yana da adilla a kowace matsala to wannan ba sharadi ne saboda umumi na maganar Allah ta'ala da yake cewa fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilmi in kun kasance ku ba ku sani ba wal aya fi siyaqi isbatir risala kaga nan an ce ku tambayi ma abota ilmi in ba ku sani ba to ita kuma ayan tana cikin siyaki ne na tabbatar da ainihin manzanci wa hiya min usulid din shi kuma manzanci yana daga cikin usulid din wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ba mu aiko gabaninka ba illa rijalan nuhi ilaihim face mazajen da muke ma wahayi in kuna shakka akan wannan to fas'alu ahla dhikr ku tambayi ma abota ilimi in ba ku sani ba kaga nan wajen ana kokarin a tabbatar da me manzanci sai to in har kuna shakka game da wannan magana na manzanci da muka yi magana ku tambayi ma abota ilimi daga cikin ahlul kitab ko ku sani ba wali anna al'ami la yatamakkan min ma'rifati al-haqq fi adillati domin lalle ami ba shi da dama ya san gaskiya da dalilanka ami ba zai iya sanin gaskiya da hujjoji ba fa idza ta'azzara alayhi ma'rifati al-haqq bi nafsihi hmm. idan ya ta'azzara a gare shi sanin gaskiya da kanshi lam yabqa illa to yanzu babu abin da ya rage sai me taqalidi hmm. tunda dai ba zai iya sanin gaskiya da kanshi ba yanzu kenan taqalidi zai yi labudda lam bi qawli fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku an gane wannan ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wata'ala baya kallafa mu wata rai sai abin da take iyawa yanzu a ce duk wani gama gari daga cikin mutanenmu a ce kowa sai ya san adilla kan aƙidan shi wanda bai san adilla ba ya yi rida to mutane nawa ne musulmi kenan nan cikinmu? zai zama to musulmi cikinmu wato ɗan tsararru ne kwarai da gaskiya cikin kowane dubu ɗaya kowane 1000 ila samu mutum ɗaya hmm? haka ne na'am الدرر المهية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مراحل ومراتب الدعوة عندهم wato marhaloli da kuma martabobi na da'awa a wajen 'yan Ismailiyya, Alba'iliya, Alƙaramida. An gane wannan ko? su wa'annan mutane suna da step by step suna da marhala marhala na da'awa an gane na kokarin janyo mutum zuwa ga aqidansu na'am ha'ula'il ismailiyya wa'annan yan ismailiya din kama kaddamna kamar yadda muka gabatar lahum wasa'il haddama hmm. yasaduna nas biha hmm. suna da wani irin wasila haddama mai rusa addini suna da wasu irin hanyoyi ainihin masu rusa addini wanda ya tsaduna nasa biya wanda da shi suke farautar mutane a gani suna farautar mutane zuwa ga akidansu ta hanyar wayannan wasilolin wanda mai da'awa yana tadarruj yana bin mataki mataki tare da duk wanda ya amsa mishi min marhalatin ila al ukra daga wata marhala zuwa mai zuwa wata an gani duk mutumin da wanda yake ya amsa da'awansu suna bi da shi daga wata marhala zuwa ga wata marhala wa min hadhihi maratib daga cikin waɗannan martabobin da suke bi na ma'awwal da farko akwai at-tafarrus wato hasashe suna yin amfani da marhalatul marhalatul tafarrus eh na'am wa min tafarrus halil mad'u wa man tafarrasa halal mad'u duk wanda ya yi firasa ya lura da halin wanda ake kira har huwa qabilun lid amla shin yana amsan da'awa ko baya amsa duk wanda ya yi firasa na halin wanda ake kira wato su suka tsaya su kalle ka da kyau shin kai din nan za ka amshi da'awa ko ba za ka amsa ba an gane in sun kalli cewa kai wannan ya yi zurfi da yawa cikin fahimtar salafiya ba zai iya yiwuwa mai da ya amsa ba an gani to irin wannan zai su kyale ka ba za su ma da'awa ba amma sun karanta cewa kai kana da rauni kwarai da gaske a wajen addini sai su ainihin sa ka gaba su kokarin janyo ka zuwa ga gidan su mana umin in ilqa'il fasara fil ardi sabaka to suna da wata wani karin magana wato suna cewa su sun hana a jefa ainihin iri a kasar gishiri sun hana a jefa iri a kasar mai gishiri kowa ya fahimci abin da ake nufi yi mm. kada a zo a samu mutumin da yake yayi zurfi sosai wajen fahimtar salafiya a zo a ce za su kira shi kuma ya dan fahimci wani abu na salafiya ce za su kira shi zuwa ga wannan aqida ta shi'a a su za su kyale ka ko ta kaga ba su ba ba ruwansu su da kai sai dai ku gaisa kawai amma an su fahimci kana da rauni sosai wajen fahimtar aƙida to kai za su ringa farauta a hankali a hankali har sai sun mai da kai dan Ismailiya albaɗiniya alƙaramiɗa. wata kallon fi baitin fi sirat da kuma wani karin magana wai kada ka yi magana a cikin gidan da akwai fitilla an gane in an ga wani yana so ya yi da'awa ga wani rikakken dan salafiya sai wani zo zo zo kada ka ringa magana a cikin gidan da akwai fitilla za a ganta a gane saboda dalilin da ya sa suke haka ƙidar su gaba ki su sun sani yi hannun riga da musulunci su kan sun san su kafirai ne ba sa shakka da kafircin kansu to amma suna bi ta gada na musulunci ne wajen kiran mutane zuwa ga gidansu an gane su ne wanda ibn taymiya ke cewa zahiruhum ar-rafd batinuhum al-kufr wa zandaka hmm. zahirun su suna bayyana da shi an ci da cikin a ne amma badinin kafirai ne wato tattilan kafirai an gane wani go? to suna amfani da gada na musulunci wajen kiran mutane zuwa ga aqidar su to da zaran sun san kana da dan wayewa kan addini to sai su ce kada ka yi magana a cikin gidan da akwai fitilla to da an faɗa ka san abin da ake nufi zaka janye ka matsa ka matsa mu wani kana yawan kai min ziyara kada ba ka yi magana a gidan da akwai fitilla ko kada kai shuka kada ka shuka kai shuka a ƙasar gishiri to da zarar mai wannan akida ya ji wannan to ya san cewa wannan mutumin wayayye ne ba za ka ne shi bi ma'ana Allah amal fi Igwa'i. Allah amala fi Igwa'i ma'ana babu wani fata babu wani buri na na batar da wannan wannan ba zai samu ba a samu nasara kan shi ba la yanbaghi an tudayi alwaqt ma'ahu baya kamata ka bata lokaci tare da shi na'am wannan shine kuma usulubi ma na 'yan ahmadiyya 'yan ahmadiyya in suka fahimci cewa mutane suna da wayewa ba sa shigowa cikinsu su suka yi amfani da mutanen da ba su da wayewa sai su shige su shi za ga 'yan arewa 'yan ahmadiyya suna da karanci a nan arewa yawa sun fi yawa a wuraren da suka san suna da karancin fahimta na eh, suna iya zuwa gari kamar garuruwan da suka san cewa wato ba wurin mutanen da suka waye da yawa ne. an gane su suna da wannan ka'idan yan ahmadiyya duk wani duk da aka waye to bari su janye ina ganin a garin Kaduna kaga masallaci ɗaya suke da shi kaga saman kaje wasu garuruwa a can kudu suna da masallatai sun fita talatin kuma kiri-kiri ahmadiyya mosque ahmadiyya movement haka suke faɗa saboda sun san da zarar sun fara da awa malami zai fito ce kafirai ne su suna ce ba sa ba ko wa'annan da suke da masallaci nan makazi ba sa yin da'awa su dai kawai iya masallacin su a yi sallar juma'a a yi sallar shi ke nan kawai shi ke ba sa kiran kowa zuwa ga addinin su na amaliya an gane wani ku yawwa ومن المصل الثالث sa'ir ladayhim daga cikin karin magana wanda yake yawo shi yan isma'iliya Albaniya annahu la yanbaghi muhawalat nashr ad-da'wa cewa lallai baya kamata a yi kokarin yada da'awa a fi baladin fihi shakkun mutanawwi a cikin garin da akwai mutum mai hasken tunani ai fi mawdin fihi faqih eh wato duk garin da akwai mutum mutanawwi mutumin da yake mai hasken basira hmm. ai garin da akwai fakishi. au muta'allim ko akwai ɗaliban ilimi to kasu yi da'awa a wajen zai tona maza siri to haka suke yi asani a taanis na biyu akwai ta'anisi wannan marhalan farko kenan su tafarrus hmm. me tafarrus din su <laughs> karance ka da kyau su ga ya cancanta su kira ko bai cancanta ba in sun ga bai cancanta ba kawai sai dai ku ta gaisa ba za su kira ta zuwa ga da'awansu na biyu eh, a taanis akwai su ta'anisi na ba'sul am wa tumanina fi nufusil mad'uin eh wato shine su aiko su aika da ainihin aminci da natsuwa a cikin rayukan wanda ake kira an gani su aika da aminci da natsuwa cikin rayukan wanda ake kira wa zalika bi an yaktaribu ila kulli wahidin ila kulli wahidin mimma yamilu ilayhi wannan shine su kusanci kowane mutum da abin da yake karkata zuwa gare shi in suka fahimci kai mai gudun duniya ne sai su zama masu gudun duniya Eh, wa khala'a khala'a sai suka fahimci kai mutum ne mai son tambadewa mai son watsewa irin mutum nan mai son yan mata mai son raye-raye da kaɗe-kaɗe sai su ma su zama masu kaɗe-kaɗe da raye-raye masu tambadewa su ma idan suka shige ka da kyau sai su fara ma talla hankali za su bi ka hotel ku sha giya tare da su ba matsala bane su ku yi rawa da yan mata tare da su ba matsala bane su to a hankali a hankali in suka fahimci ka ka gamsu da su zai su fara bayyanan ma da inda suka bisa. na mu shi yasa a kowane gari za ga dan Ismailiya sai zama Kirista tare da Kiristoci ya zama tofa Yahudi tare da Yahudawa ya zama Sufi tare da tare da yan dariƙa duk inda yaje zai duba mutanen ne amma yana da wuya ya zama salafiya tare da yan salafiya zai yiwa saboda shi ya san mutanen da suka waye ba kamar yin salafiya ba mutane da yan shi'a ke jin haushi kamar yin salafiya yana da wuya dan shi'a ya jin mutum ɗaya daga cikinsu su saboda ya san suna da wayewa baya so ya ya wurga irin shi a ƙasar gishiri inda ba za su tsoro ba su to su riga sun san inda suke dawon su an gane wannan ko to saboda haka duk abin da ya fahimci kana da shi da shi zai ma da'awa da shi wannan shine na tani kaga mutumin da ya zo irin aqidanka a irin ra'ayinka ya tafi a wajen zaka nazu da shi zaka ji daɗin mu'amala da shi nan zai ringa tura maka abin da yake so na'am eh. a tashkik wato sanya shakka kuma shari'a shi marhala na uku shine ya sanya shakka ga wanda ake kira a cikin usul da kuma rukunan shari'a hmm. shari'a wanda ya sani kalmar shahada sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu to zai kokari ya sama shakka ka ringa shakka akan su hanya ko wannan addini ne kuwa na'am an gane ku kun san yadda suke yi wa za'a ta shi, da kuma girgiza aqidar mutum zai sama shakka ya girgiza maka aqida ka an yasalu kamar ya tambaye ka ma ma'anar huruful muqatta'a bi awwal suwa wai menene ma'anar wayannan huruful muqatta'a din nan alif lam mim a farkon sura din nan hamim kaf ha ya ayyin suwa da mai ma'anin su walima taqdil ha'id duna salat yanzu kana ganin zai yi Allah ya sauka Allah ya mutane bayanin abin da zai da ma'ana sai ga wasu irin wasa da hankalinka haka kuma zai tambaye ku wai me yasa mai haila take rama azumi ban da sallah walima talafatu salawat ya da me yasa sallolin suka yi sabani ga adadin raka'ansu su asuba raka a biyu la'asar kaza su dinga ma wasu irin tambayoyi suna wasa da hankalinka kuma a hankali a hankali sai ka sun lalata kwakwalwanka ka koma nasu amma ba wani game da na faɗa ga wanda ba shi da wayewa kan addini ne ba dan mai wayewa zai nemi masu kawo dalili to su kuma addinin su gaba ɗaya ba ma musulunci ba ne an gani amma suna bin gadon musulunci ne wajen tabbatar da shi eh kamata ta yi wannan abin shi yasa sun fi a cikin kungiyoyi gaba ɗaya sun fi kowa sirri ƙungiyar da kwanan musulmi sun koyi sirri ne a wajensu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tambayu fadakarwa ma warada fi tarikh abin da yazo cikin tarihi annabadal muluki wal khulafa'ir salihin wato cewa lallai wasu sashen sarakuna da kuma khalifofi salihai haka mu shu'uban mutarifa wato sun yi hukunci sun yi mulki ga wasu ƙasashe karkatattu a gane mm. wasu sashen sarakuna da kuma khalifofi salihai sun yi hukunci ga wasu ƙasashe karkatattu wa halatun shaza kuma ce kamata kunu mai wallahi alaikum amma sai gashi sarakuna na kirki mm. sun yi mulki ga mutanen banza to yaya ka'idan kamata kunu yi wallahi alaikum babu karo eh saraku an ce yanda kuke haka ake mulki a gare ku sai ga shi annabi Musa ya wahala da bani Isra'il suna cewa izhab anta wa rabbuka faqatila eh lan nazira ala ta'amin wahidin wada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa hawa wa adasiha wa fasaliha to mutane irin wannan annabi Musa annabin Allah ne amma yayi hukunci ga irin wannan ya mallaki wayannan mutanen suka shi wahala har ya mutu cikin wannan hmm? to yaya ka'idan kamata kunu tana aiki kuwa tana aiki na'am wahala halatun shaza sai malam yace wannan hali ne wanda yake shaz la umum wala ebe eh, da umum shi kuma shi kuma abin da yake nadir la hukuma lahu abin da yake ɗan kaɗan nagir bai da hukunci A gane a cikin abu dubu ɗaya ya kai so ɗaya wato mafi yawan wanda ake mallaka idan mutanen banza ne sarakunan za su zama na banza idan mutanen kirki za su zama na kirki sarakunan to in ka ga an samu mutumin kirki yana mallakan mutanen banza to wannan akan same shi amma sha ne kamar yadda Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika na halarci mutum a cikin mafi kyawun ainihin miƙewa kyawun halitta shin dukkan ɗan adam ne dukkan mutum da yake cikin kyawun halitta babu sha. idan ka ga wani ma za ka ɗauka biri ne haka ne hmm. ga shi ɗan adam ne ka gan shi mummuna sosai ka gan shi halittun shi gaba ɗaya babu kyan gani ashe wannan da kalaknar insana fi ahsan taqwim nan am ne wanda yake an yi takfisin shi banda kaza banda akwai wasu to shi ma kazalika kamata ku yi wannan alaikum kashi ɗari tara da casa'in da tara haka abin yake amma akan samu kashi ɗaya da ya ɗan karkace ba wannan ƙa'ida ne والنادر كالمعدوم شرعا وسأفردها بمقالة خاصة da sannu zan ware ta da wata magana ke bantacciya insha in Allah ya so lakinnani u'ajjilu huna lil qari bi kalimatin muktasara sai dai ni zan gaggauta wa mai karatu anan da wata kalma ta aqul ya aqul saboda in ce qad hakama ba'd al salihin aqwaman hakika wasu shugabanni salihai sun mallaki wasu mutane kanu min sharril khalq sun kasance mafi sharrin halitta na'am ka sha'ani bani isra'il ta ta kuma anbiya'i kamar sha'anin bani isra'il kashin hukuncin annabawansu min ba da ihlaki fir'aun bayan halakar da fir'auna lakin na hadhihi hala al-qadariyya la tukalifu al-qa'ida ash-shar'iyya sai dai wannan hali na kaddara baya saba ma ka'ida na shari'a kamata ko yi walla alaikum allati nahnu bi sadadiha wanda mu muke cikin tsakiyar bayani akan ta bal taziduha da'aman wa ta'ayyida tana ƙara mata ƙarfi da kuma ƙarfafawa li'anna as-salihin في ذلك الوقت وصلوا إلى السلطة دون أن يتمكنوا من إصلاح حال شعوبهم domin su salihai eh, a wannan lokaci sun sadu zuwa ga gwamnati zuwa ga mulki ba tare da sun samu daman gyara halin talakawansu ba ko mutumin kirkin ya mallaki mutanen banza zai iya gyara su sai sun su gyara shi ila ko idan kai ne kai kaɗai ne mutumin kirki a cikinsu idan ka ce kana so ka yi maganin ainihin cin hanci da rashawa sai ka wahala za a rubuta dokan cewa mai cin hanci da shaƙa a hukunta shi in an kamo shi su za su yi hukuncin ko sai su goyi bayan shi kai kaɗai za su sama sai su sama hawan jini su sama hawan jini su kashe ka abin za. kana so a zartar da hukunci kaza baka da goyon baya mutum da cewa misalin abin da ya faru a Najeriya da shugaban Najeriya ke so ya yi maganin cin hanci da rashawa ko a cikin tsari na demokarasi ya samu goyon baya sun kawo mai cikas saboda su din nan da aka ce za a gyara shugabannin yan majalisa din su suna goyon bayan cin hanci da rashawa suna goyon bayan zalunci saka shi shugabancin shi bai dace da mutanen kasar ba saboda mutanen kasar masu cin hanci da rashawa ne mutanen kasar masu son ainihin kauce hanya ne misali saboda haka zai wahala ne yana mulki har ya bar mulki suna jiran shi ne kawai da zaran ya sauka sai su dawo da abin da suke kai sai ba dai shekara takwas ba ne to a kyale shi ya gama a lallaba a kyara tsoho ya gama in tsoho ya gama mu dai za a ba mulki a ah, yanzu shi wanda yake wannan magana da shi da da ainihin gwamnoninsa da 'yan majalisarsa da waye ra'ayinsa daya eh shi lokacin da yake magana ya ce idan aka yi zaɓe duwanda ya ci a bashi shi ba ruwan shi amma su sauran gwamnoni duk wanda ya ci a bashi ne ko suna amfani da yan daba da waye da waye da makami sai sun ci zaɓe ba sa yi to zai samu nasara a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba zai samu ba to ga wannan kenan kyakkyawan misali ma a cikin nizam na demokuraɗiyya yana so ya gyara tsarin demokuraɗiyya ta dawo yana so ya zama full democrat to ina kuma ga mutumin da musulunci yake so ya kawo zuwa ƙasa a cikin mutanen da samsan ba sa son musuluncin ta ina zai iya gyara su umar dan abdulaziz wata shida kawai yana mulki amma sai da malamai suka yi mubalaga malaman tarihi suka ce ya kasance kura zai ga zai ga tinkiya sai kawai a wannan ya wuce wannan ya wuce kura zai ga tinkiya ba ya wuce ba wani ba maganin kura zai zai ga tinkiya ce zai bita guje ya cinye ta ko abin da ya kama da wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wani adalci da wasu abubuwa wata shida amma da mutanen da suke tare da shi suka ga cewa fa wannan mulkin wannan ba zai takura mana zai tsayar da mu a kan salari kawai mu da mu da muke so mu dinga satan kuɗi muna zalunci a wancan lokacin sai suka samu guba kai poison ne shi an gane suka samu guba ya ci bai daɗe bai mutu an gane malamai suke cewa wato manomi amma bai da kayan aiki shi umar na abdulaziz manomi ne amma ba fatanya ba tarakto ba kaza eh, za ka samu nasara to idan shugaba ya zamanto shi yana so ya aiki amma wanda suke tare da shi su kuma suna da sabanin wannan ba da kuke tunani to wannan shi ne in shugaba duk kirkin shi in ya mallaki mutanen banza to wallahi zai wahala ne kuma haka zai tafi yanzu ina kawo mana ɗan misali ɗan kaɗan a Najeriya ce. traffic light ɗin nan da kuke gani an sa shi ne don ka san najeriya inda najeriya suke kwata-kwata babu discipline babu doka da oda ba komai idan wannan traffic ɗin ya tsaya za ga ɗalibi ɗalibin salafi traffic ɗin ya sa ja bi ma'ana ka tsaya is dangerous Ɗaya kaka wuce za ka ya wuce da abin nan zai ce shi yanzu ya tsaya sai wannan abin ya gama wallahi ba zai tsaya ba sai ya wuce a ka'ida din da kaga kai ba mai biyayya bane an ce ne ka tsaya ya kamata ka tsaya har sai ya nuna ma wannan green din sannan ka wuce kuma ne ko to kaga wannan ya nuna ba mu yi shirin bin doka da oda ba akwai abubuwa in kaɗan wanda ba su gagare mu ba amma ba ma iyawa ina kuma abubuwan da suka gagare mu yanzu wannan mulkin da wannan yake yi misali yanzu na na din nan wanda Bukhari ke yi yana so ya hana cin hanci da rashuwa amma akan hakan yake cewa ya takura wa mutane ya hana su cin alkhairi alkhairi ma da mutum mutum yana da albashi 20,000 amma zai saci biliyan daya sai ga mutum yana aiki a local government albashi 20,000 amma in zai gina gidan da ko dan majalisa ba zai gina ba wallahi in ka binciki salari ne shi salari ne shi ko yana akan bai ma damuwa da salari din to da aka zo sai aka ce to yanzu kawai maganar starton wannan biliyan din a 20,000 din da shi ka rayu shi ga ana ihu ana ihu to kaga irin wayannan mutane wanda su dama suna so su ci abin da ba gumin su ba ba za su so shugaba na kirki ya mallake su ba in ma ya mallaka ba zai samu goyon baya ba a Najeriya har yanzu 'yan sanda na ce hanci da rashawa mai tsanani ma kuma an ƙara musu albashi amma 'yan sanda road safety da suwaye dukkansu gaba ɗaya suna cin hanci da rashawa to ina maganan ainihin wai ana so a yaƙi cin hanci da rashawa suwaye za su baka goyon ba kai kaɗai za ka yaƙi abin to masu baka goyon ba babu su na'am bal ma musika haula'i kiraratan wa kanazira kai ba a shafe wa'annan sun koma birai da aladu ba illa ta tazilli tilka da'awa al-musawiyya sai dai karkashin inuwan wannan da'awa ta annabi Musa shiryayya ko karkashin daula musawiyya daula ta annabi Musa shiryayya karkashin ta aka shafe wasu mutane suka zama birai walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fi sabati fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin wa'annan mutane annabi Musa ke mulkin su amma sai da aka halakar da su al'amuru allazi yadullu bi wuduhi ala anna al-wusul ila sulta la ya'ni bi darura at-tawassul ila al-islah yawa al'amarin da yake nuna mana a bayyane cewa lallai saduwa zuwa ga mulki ba yana nufi wato tabbas saduwa zuwa ga gyara ba ne. don wani ya ɗauka da zaran ya hau mulki to ya gyara ƙasar kenan to ba lalle bane don ka hau mulki ka iya gyara ƙasar sai idan mutanen ƙasar sun baka goyon baya idan mutanen ƙasar ka kawo doka suka take kai kaɗai ba za ka iya kansu ba kai kaɗai idan dambu ya yawa baya jin mai idan lalatattu suka yi yawa babu yadda za mutum ɗaya iya gyara su za ka iya gyara su ba in ma ka shigo cikinsu ko ka mutu da bakin ciki فليتأمل هذا المشهور بالحركات السياسية to wayannan da suka da suka bekantu da ainihin harka siyasiya su waye wayannan su waye mutanen da suke da suke suka bekantu da harka na siyasa sun kutsa cikin politics sun mai da politics ma kaman ya fi sallah ya fi azumi ya fi zakka ya fi aikin hajji ya fi komai muhimmanci ha wa'annan da suka beganci da harka na siyasa su lura da wannan don su ɗan ikwan suna ganin kawai ɗan ikwan zai iya cire gemunsa ya ja wando a ƙasa ya zo yi zanzaro an gane ko sannan kuma ya zo yana mu'amala da kiristoci da 'yan mata da waye yana so ne waya ɓoye identity ɗin shi ka a ce mai kishin a fili idan ya samu amsuwa in ya hau mulki sai ya gyara a hankali in ya samu amsuwa kaga ya so ya kama da yan ismailiya ko in ka duba sun sun yi koyi da yan ismailiya albadiniya wajen kokarin lura da mutum mutane ga irin abin da suke so sai ya sai ya bi akan haka za ku kamar kardawi yusuf al haka yake yi in zai yi fatawa sai duwa menene mutane suka karkata zuwa gare shi mutane suna yawan gaisawa da mata nan ta bishira sai shi bai ga wani matsalan gaisa da mata ba don na ka gaisa da mace abu a zuciyarka yake ne a takuwa hahuna dan mutum ya gaisa da mace in a zuciyar shi dama tsakanin shi da Allah ya gaisa da ita ba ruwan shi ai kaza kaza kun gane yana duba mai mutane ke so sai ba su fatawa daidai da abin da suke so to saboda a hankali in mutane suka in suka samu suka mallaki mutane wai daga baya sai su bayyana da ra'ayinsu wai an gane to irin wannan kuskure ne mai girman gaske wanda ya kamata a ce yan uwa su lura da shi da kyau an gane Mu’amalatu kada ka ce ni zan hau kan mulki daga baya sai a zo a gyara duwa yana abubuwa baka isa ba kun ga Buhari mai mulki a cikin tsarin demokarasi ya ɗauka cewa cikin wata shida ya gama gyara Najeriya to cikin wata shekara hudu da ya yi shi kanshi ya san akwai matsala ya yi laushi sosai wallahi yadda ya ɗauka ya ce zai kawo tsaro a Najeriya cikin wata shida insha Allah za a yi maganin Boko Haram za a yi maganin kaza za a yi maganin kaza har yanzu akwai Boko Haram ba komai kawo wannan ba hatta cikin sojojinka za su ba goyon baya ba yakin da za su iya yi cikin sati biyu saboda dinga ba su allowance za su extend it to three years saboda dinga fitar da allowance suna samun kuɗi in an gama yakin da wuri me za su samu an gane yayi to yan Najeriya sai su yi sabotage ne effort ɗinka duk ƙoƙarinka to haka al'amari yake idan ka zo kana mu'amala da mutanen da ba su da focus ba su ba mutanen kirki bane a rayuwa na'am wa alaikum salam nan sai kuma ita ma dariya ce to ba ya ce zai gyara ba ya gyara mana maslaha maka gyara su kawai su ta abin su na? a murza a cap so ranar gyaran shi ne lokacin da mutanen suka yi nufin a gyara su da kansu kaga china sai da aka zauna talakawan suka yarda da kowa da kowa don a duniya ba garin da ake cin hanci da rashawa kamar china a duniya ita ce number one a duniya gaba daya amma da bala'i yayi bala'i sai ga kasar za ta rushe gaba daya nan da suka zauna suka ce to sun yarda duk wanda aka kama yayi bribe ko corruption kawai a kashe shi kawai ina ganin su suka fara kashe shugaban kasa da ya birabe suka saukar da shi kuma suka kashe shi china to kaga irin wannan indai talakawan suna da niyyar ai gyara to gyara zai in ba su da niyya an kama shugaban kasan su yi birabe sai su yi zanga zanga a saka musu shugaba ko kuma a yaki ba shi kenan ba Allah ya sauya na'am su kam. Hmm. بسم الله al الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثانية قاعدة تبيو من غلب فتولى الحكم وتتبل duk mutumin da ya rinjaye sai ya jibinci hukunci kuma hukuncin nan ya tabbata a gare shi fa huwa imamun tajibu bai'atuhu wa da'atuhu to shi imam ne yana wajaba a yi masa mubaya'a kuma a yi masa da'a wato juyin mulki ya yi overthrowing government ya yi overthrowing government sai ya zamanto sojoji da 'yan sanda da civil defense da custom da immigration security agencies fi gaba ɗaya sun masa mubaya'a an gano nan to anan wajen ya zama wajibi a yi masa da'a domin kace ba za ka yi masa da'a ba to za ka yi fito na fito ku yaƙi to yaƙin nan da ba za ka yi za ka yi da police da sojoji da police da 'yan sanda na kasar kuma za a daɗe yana zubar da jinin al'umma akan wannan yana haramta a yi jayayya da shi da kuma saba mishi قال الإمام قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد الله يمسر هما هنا تشيوا في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك أتكين لتابن عقيدة وند عبدوس بن مالك الأطار يروي تو دقى إمام أحمد لتابن عقيدة أفنجونا لجو عقيدة ني ومن قلب عليهم يعني الولاة duk wanda duk wanda ya yi rinjaye a kansu wato mana shugabannin da suka yi rinjaye da takubba hatta sara har shugaban ya zama khalifa kuma aka kira shi da sunan amirul mu'minin wala ya halatta ga wani ɗaya wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe an imama ya zama ya kwana baya ganin wannan mutum a matsayin imam barran kana aw fajira shin wannan mutumin na kirki ne ko na banza ba sai shugaban ya zama na kirki ba ba ko shugaban na banza ne corrupt an gane amma ya to ya karɓi mulki da ƙarfi wanda in kun ce za ku karɓi wannan mulki za a yi kare jini biri jini to ku tausaya ma al'umma an gane domin 'yan demokuraɗiyya ba sa tausayin al'umma 'yan demokuraɗiyya za su ce in shugaba bai musu ba a fito a yi zanga-zanga in aka fito aka yi zanga-zanga a fito a yi revolution a zo a ɗauki makami a yi fito na fito da shugaban to sai ga a cikin wannan fito na fito da shugaba sai a kashe miliyoyin mutane an gane kuma in an kashe miliyoyin mutane za ga ba a samu nasara ba kuma kamar yanzu mutanen Siriya an shekara wajen bakwai zuwa takwas yanzu ana wannan yaƙi amma su talakawa wanda suka yi tawayen nan ba su iya samun nasara akan shi shugaban Siriya ba ba samu nasara kan shi ba har yanzu har yanzu shi ne shugaba su kuma kullum kashe su ake yi amma suna cewa dole sai sun saukar da shi su kaga tun suna iya yaƙi yanzu makarfinsu ya ƙare ina ba tan gano wannan shekara bakwai suna yaƙi wato sun yi wa ƙasar kaca-kaca an ƙona garin babu kasuwa yanzu a garin ba makarantar islamiyya ba na boko babu wasu kamfuna yanzu garin ba wani kamfani sai dai bayan an gama yakin a zo a gina makarantun boko a gina na islamiyya a gina masana'antu a gina kamfanoni to ƙasa ya zan babu wannan yayin wa zai kasance an gane wannan shine abin da ake gudu wajen motsar da yaki a'a yanzu yan uwa rannan muna so mu zo karatu nan wajen rannan ranar laraba mun gama karatu a majalisi muna shirin mun yi sallar isha'i a magarba muna so mu kama hanya mu zo nan wajen kawai sai aka yi mana waya shi aka maka lahu a muna so mu sanar da kai fa maganar karatun nan ko anya zai yiwu yau me zai hana karatun yayi aka ce yan shara fa suna ta share unguwa eh? yan shara suna ta share unguwa ba kada su share hadda mu to nan take muka hakura karatun da bai yiwu ba kenan ashe me ke haifar da karatu me ke sa karatu ya yi zaman lafiya kwanciyar hankali aminci in babu ko da malamin yana da karfin zuciya da zai iya zuwa wallahi sai dai zai karatu shi kadai sai dai buɗe lasfika ita inna alhamdulillah su ɗaliban sana ce a can gida sana ji su buɗe littafi a ɗaki kuma tun daga lokacin ranar alhamis da muka yi karatu majalisin bai cika ba har zuwa jiya juma'a suna tunanin kasu su zo ba su ma a hada da su kaga shi duba wannan kyakkyawan misali ne wasu in yara ne ba su wuce su sun kai nawa ne malam suna kucewa da yawa ba sun kai dubu biyu ta za a yi dubu biyu da yanzu duk majalisun nan gaba daya malam kayan aiki <laughs> wani ya ce kayan aiki suke mallaka kaga wannan ka duba dan wannan abu dan karami ne fa to ina kuma da 'yan sanda da makamai da jiragen sama da tankokin yaƙi da da da suka rika suka ta harbin kowa da kowa misali kana ganin karatun zai yi gaba daya a ina ganin da an fara yaƙin nan za a ba da hutu indefinite indefinite hutu za a bayar ce kawai sai an nemi ɗalibai saboda haka ku ringa roƙon Allah ya kawo zaman lafiya ya kawo aminci cikin ƙasa shine karatu zai yi shine ainihin sana'a zai yi komai zai yi wallahi tallahi hatta ruwan da zaka sha ba zai shiga makogoron ka cikin kwanciyar hankali ba ana yaki ana bala'i zaka sha ruwa kawai kana sha ne kawai saboda dole amma billahi lalle bai shiga da jin daɗi amma ba za ka san haka ba sai abin ya dan faru amma wani bai sani zai ce wallahi za mu fito mu yi zanga zanga duk abin zai faru sai ne faru baka san bala'i bane sai ka gan shi Allah ya sauwake to zaka malaman da wasa lafiya tattawa ne masu hangen nesa hmm. bayan zurfin ilimin su suna da tattaku da kuma hangen nesa su kuma sauran wato kwakwalwan yara gare su yaro wanda bai san maslaha ba ana cewa yaro bai san wuta ba sai ya taka tana ce mai wuta ne wuta ne yana wallahi ƙarya ne wani jan abu ne mai ban sha'awa ai kala ne wanda yake ja mu kuma muna sha'awan ja wallahi sai na taka na gani sai lokacin da ya taka ya riga ya kone a lokacin ne zai gane mai zai gane cewa wuta ne amma lokacin da yake wuta yake bayanan nan zai kinkace mai kaza zai gane yau misali amma yaro karami a cikin da'awar talafiya za ga ya hango abubuwan da dattawa yan shekara tamanin na sauran ƙungiyoyi ba su hango ba shi ne alaikum salam hmm. kamar wasu irin malamai sun goyi baya fauzan ne shek sali al-fauzan ko

kamar za a yaƙi a Najeriya ga da musulmi da kristoci za su za su za su revolutionary kaga a shi yaƙin ba kun yi don Allah bane kun yi ne don ku ci abinci shugaban is corrupt kuna so ku sa shugaban da zai ba ku abinci ku ci in kun nemi taimako da arna to a wajen mulkin waye za su yi mulkin da ku da arna za su yi mulki gina ko ko za ku ce mutu za ku taimake mu amma mu za mu yi mulki za su taimake ku to na wani sabon yakin za ku haifar ana gama wancan za shiga wani sabon yakin kuma na'am احتج الامام احمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه امام عامر ya kafa hujja da abin da ya tabbata daga ibn umar Allah ya kara masa yadda annahu qala lalle ya ce wa usalli wara'a man jalab ni ina sallah a bayan wanda ya juye mulki shugaban da ya juye mulki ina son labarin shi wasu da yawa daga cikin an ce juye mulki ba san da shi ba wasu yan ƙanana akwai wasu yan ƙanana wanda shekarun su bai kai lokacin da ake juye mulki a Najeriya ba lokacin da akwai sojoji suna juye mulki wannan in ya hau kan mulki wannan ya kifar da wannan wannan wani kawai labari yake ji amma bai taɓa gani ba an gane to saboda haka da a Najeriya in wannan shugaba ya hau sai sojoji su zo kuma su ƙara zuwa su kifar da shi sai wasu su hau to irin wannan shi ne ya kira man galaba wanda ya yi ku wanda ya ku ya yi overthrowing government an gane yi to saboda haka imamu ahmad ke cewa yana sallah bayan shugaban shugaba wanda ya juyin mulki duk da cewa ya kawo barna cikin al'umma amma dai musulmi ne shi imamu ahmad na sallah bayan shi tunda a lokacin shugabanni masu mulki su ne shugabannin kuma addini ma'ana su ne masu jagorancin sallan yidi jagorancin sallan juma'a jagorancin jihadi jagorancin aikin hajji za ka ga ka gashi nan ya je hotel yana ta rawa ana ta ɗaukan hoton shi yana ta runguma yan mata daga baya kuma zai hau kan mumbai yana inna alhamdulillah na hamadu huwa nasta'inu huwa nastaghfiru ya ayyuhan nasu taqullah kaza kaza ya ayyuhan nasu yana wa'azi yana ya kuma mutane ku ji tsoron Allah gashi ba sai da ya gama taki abin nan ya gama wato guna kila ma wani ya sha giya ko abin da ya kamata wannan to haka shugabannin suke a da su suke jagorancin duniya suke jagorancin kuma addini amma fasikai ne to irin wayannan shugabannin Imam Ahmad yace yana sallah a bayan su an gane yayi wa qad akhraja ibn Sa'd fi tabaqat bi sanadin jayyid an Zaid bin Aslam anna ibn Umar kana fi zamanin fitina? lalle abdullahi dan umar ya kasance cikin zamanin fitina me fitina shine yaki tsakanin musulmi da musulmi wannan shine fitina a cikin istilahi na malaman fiqh la yati amirun illa salla kalfa to shi abdullahi bin umar a zamanin fitina duk wani shugaba ba zai zo ba face abdullahi dan umar yayi sallah bayan sa sahabi ne ba wannan ba shine salafiya jama'a magabatan mu sahabbai sun fi mu fahimtar addini sun fi mu zurfin imani amma ji Abdullahi bin Umar yana sallah a bayan shugabanni irin wa'annan eh wa adda ilayhi zakata mali kuma Abdullahi bin Umar yana bashi zakan dukiyansa ganin kamar suna rushe kwarai da gaske shine babban kuskuren su babban abin da za yi ma al'umma ana so a samu nasarar su a karantar da su addini shi kenan ka cire su za ka iya in dai akwai hanya na kwanciyar hankali za a cire su ba a zubar da jini a yi wa alaikum salam na'am to malam daga take ji yanzu ba yanzu ba muna karantar da gida bane a nan wajen mu ce ƴan shi shi'a ba sa kan hanya sufaye ba sa kan hanya yan kalakato kaza ne kaza ne haka ne yanzu in na zama gwamna tsakanin da Allah na ci ina so a zabe ni gwamna zan iya ci gaba da wa'azi akan shi shi'a da yan kalakato da yan kaza yan tariqa ce to aka maka lawo ba kai ne kake cewa mu kafirai bane Muka na neman ƙuri'a mu aka maka Allah dole ne idan ina so in yi haka sai na zama ikhwani in daina wa'azi akan wani aqida in kana so ka yi siyasa sai ka zama mutumin banza wani lokaci za ka ce duk addinan nan duk ɗaya ne in ka fito ka ce za ka yi wa'azi akan aqidar mutane ba za su tafi ka ba baka ji ɗaya rubuce yana cewa ƴan izala suna aibanta suna ce musu kafirai ba inda sun ce mana kafirai to yaya za mu ya za su su nemi ƙuri'a mu wallahi ce eh, krista bai taba ce mana kafir kafirai ba shi Krista ya yadda mu musulmi ne amma shi dan izala ya ce mu kafirai ne to mu da mu zabi dan izala gara mun zabi Krista, saboda Krista ya yadda mu musulmi ne wanda ya yadda kai musulmi ne gara ka zabe shi to haka kenan in kana so ka fito siyasa ka ajiye littafan nan ka daina karanta da kowa ka shiga siyasa kaga a lokacin nan duk wanda ne za a gaice ka maulidi ka ji za a gaishe ka duk abu maulidin ibrahim iyas maulidin yan shi'a maulidin yan kal ko ta abin za a yi na bidi a zaka ji a coci sai ka ji in ko kace kai shugaba ne kace to alhamdulillah ni dai kun sani dan salafiya ne ku zabe ne zan muku adalci amma na ni dai tsakanin da kule kun sani yanda na dauke ku yan bid'a ne ku amma ina bukatar ku an ku zai yiwu to duk malami mai da'awa ya shiga siyasa to gaskiya ya yi watsi da da'awan shi an fahimci wannan babu wani malami da za ga zai koma yana ɗan uwanmu yan shi'a ɗan uwanmu yan ɗariƙa ɗan uwanmu yan kaza haka zai ta siyasa kuma a zuciyar shi ba haka bane amma kuma dole ne dole zai cire kuɗi ya ba yan maulidi su yi maulidi dole zai cire kuɗi ya ba kiristoci su yi abu da za su yi na kiristoci ko menene zai cira ya yi kuma zai goyi bayan duk wani barna kai ba ma yan wannan ba yan luwaɗi za ce ƙungiyar yan luwaɗi suna gayyatar ka suna so su ma tambayoyi aka maka lawo muna so mu zabe ka amma muna so mu sani menene menene makoman mu yan luwaɗi shin ka san yadda al'amari yake kowa dole a ba shi dama ya yi abin da ya ga dama tun da dai ku yan luwaɗi wannan shi ne abin da kuka shi ne daidai a wajen ku kenan, ku ban ƙuri'an ku zan wallahi in yace baya so to za su janye ƙuri'a zai su nemi wani kuma ƴan mata za su zo da gudu su rungume kan kace baka so ce kun gani mai tsatsarar ra'ayin addini ne sai a zo ana a ah, malam sai ka ga an daga ka sama kaga ƴan mata suna ana ta wasa da kai sama kana abin ne so da ba zai in dai har malami zai yi zai zama dan siyasa to dole ne fa sai ya aje addini shi ne gaskiyar magana hmm. eh dole ma siyasa ne yawa da yana daren mun zai ce to mu da mu da nan mu da sufa ai ba mu da wani matsala sosai to ka zo matsala kaɗan ne za ka ka fitire su sai kake kake neman ƙuri'a shi ne suka zama matsala kaɗan tsakanin ku da su an gane shi malamin addini kawai ya tsaya ya karantar da mutane tsakani da Allah in siyasa ya ba su shawara malami ya zama uba in dan siyasa ya zo to alhamdulillah malamin zo wajen ku ne kasan ku ne malaman addini ku ne masu shirya da al'umma shine muka zo wajen ku kanan sa mana albarka sai shi albarka zan sa muku idan kun ci zabe ku ji tsoron Allah ka ku zalunci talakawa talakawa sun wahala sun zo sun ba ku ƙuri'a da gumin su da wasu abubuwa in ko ba ku yi ba Allah zai zai tambaye ku kai musu nasiha ka gama da su in yayi kuskure buga mai waya wane ka san kai alƙawari za ka yi adalci to gaskiya ba ka yi adalci ba ka tsaya ka ji tsoron Allah ga talakawa suna cikin hali ka gaya ni gaskiya to wannan za a saurare ka amma malami ya zama to yana da bangare shi malami dan APC ne ko dan PDP ne ko dan kaza ne to sai shi dan PDP ne ko dan APC sai sai mai zakara ya ci abga sai daga bayan malami ya yi waya ya ce zai yi nasiya zai ci lokacin da nake neman ƙuri'a ba ka ce ba ruwan da ni ba to ban san nasiya ka maka lawo ka je can kai ma APC ko 'yan PDP ko yan waye nasiya. kama an malami ya zama neutral kowa ‘ya'yan shi ne zai musu nasiha ne su gyara to duk sanda wani ya hau mulki za ka iya mai nasiha zai saurare ka ana fata gani yanzu kuna ganin doktorin iya zai iya mai apc nasiha za su saurare shi so sun san sun san inda ya dosa sun san shi dan pdp ne misali an gane to shi yasa ga inda suke inda karamin yaro ma sai ya zagaye zagi cin mutunci in ka shiga cikin harkar yin siyasa za su ma zagi na cin mutunci malantan ka zai zama a banza an gane wannan ko da malamai suke suke ja ake bata sunan malamai a wannan zamanin misali Allah shi kiyaye hmm. to za a nemi taimako insha Allah a taimaka fi sabilillah